Wannan shine karan farko da kungiyoyin fararen kular da ke adawa da dokar harajin 2018 ke gudanar da zanga-zanga bayan da kotu ta sallami wasu gaggan shugabannin wannan tafiya a ranar 24 ga watan Yulin da ya shige bayan shafe watanni hudu a kurkuku saboda zargin gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba. A ayarin masu zanga-zangar ta wannan lahadi ya jera ne daga Place zuwa dandalin Place de la Concertation. Ga jawabin Musa Cangari na kungiyar Alternative Espacitoyen. mun je kaso mun huto bayan wata hudu sauran abokai mu har yau suna cikin kaso na maimaita wannan magana don kusan da kokuwa da inda aka baro ta ko kuma inda aka dakatar da ita a rana goma sha daya ga watan maris daga nan za ta ci gaba ba ja da baya fa za a yi ba idan birnin ya mai rahotanni na cewa jama'a sun fito kan titi a manyan biranen jihohi bakwai na wannan ƙasa ciki kuwa har da difa da ke ƙarƙashin dokar taɓaci sanadiyar matsalar boko haram abin da ke fayyace tasirin zagayen da shugabannin waɗannan ƙungiyoyi suka gudanar a makon jiya in ji mun kai lahalidu. Eh, daga nan yame har zuwa difa agadas maradi zandar tilberi doso babu inda mutane busuto ba muna da ke alhamdulillah yau bayan wata shida da bamu samu dama mun kai eh, jerin gwano yau kun ga mutane sun huto to abinda mutane ba su gane ba wayannan mezuran popular da muke wadi da adda ko cikin luwa da finance din nan na 2018 yau ba huda su ba 2019 za a sa su kuma har yau a kawo wani sabuwa a kara kuma kenan wahala za a ci gaba da cin shi ne dan shine muke wannan kokowa ba za mu bar shi ba insha Allah haka kuma zagaye na 17 na abinda jami'an fafutuka ke kira journée d'action citoyenne ya samu halartar dimbin mata cikin su har da Naomi Binta Stanley ta kungiyar Rotab. Yanzu mata ba su ja baya fa. Mata suna nan tare da maza yadda maza suka yi mata suka yi mas'a ha'a sun fi maza ma bugurmaya. Kun gane kun ga fitowar da mata suka yi. kenan mata ba su nan ba a bar su baya kaya komai yi tsada babu abin da zaka so ka ce ka sai bayi da tsada duka komi da komai ya sada gare shi yanzu har wata ta mutu babu wanda suke da kudin wata ma har wata ta mutu babu su san inda suke abin da suke nan gayi balle hunkuna balle tukuna wanda ba su da Ƙungiyoyin na kawancen kadar da concertation da action citoyen sun ƙudiri aniyar sake fitowa a ranar 24 ga watan Satumba domin kalubalantar hukumomi akan maganar dokar harajin 2018 duk kuwa da cewa gwamnatin ta sha an karar da 'yan fafutukar cewa bakin alkalami ya riga ya bushe. Tuna sun ce haka, so muke ku hitso ku ce musu tun da ba ku so abin da muke so, ku kwashi kayan ku ku tsayi kasashen turai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai